آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفوا يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماً يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتوا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء اللاتي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم جزاك الله خيرا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 ونعوذ بالله من الضلال والنار bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai muna jingina masa muna neman taimakonsa muna kuma salati ga fiyayyen halitta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farin jakada shugaban halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaban muna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da wannan manzon da duk mazuwan gidansa da duk musulman duniyan da suka bi gurabun karantar suwansa da kyautatawa zuwa ranar sakamako bayan haka yan uwa masu albarka barkanmu da sace saduwa cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi dan abbas wanda ya ce birnin akra anguwa na Ashama domin gabatar da karatu da malaminmu ya saba gabatarwa tunda aka fara tun daga rana na farko na Ramadan har zuwa yau saboda munasaba ko kuma ce sanadi ko uzuri na zazzabi da malam ya ce tun jiya Allah kuma alhamdulillahi mun ga sakiya lafiya ya zo alhamdulillah Allah ya kara ma malam lafiya Allah ya kara ma malam lafiya Allah ya sa zama mai kafara Allah mu ci rukun ya sa ya zama kuma daukaka ne ga rayuwansa gami mu fara wa'inda ce canza su ku zo kusa jiya mun yi karatu cikin suratul qaf kamar yadda shekaran jiya muka yi karatu shekaran jiyan can muka yi karatu ciki jiya muka ci gaba da karatu idan ban manta ba idan ban yi kuskure ba jiya mun yi karatu har muka zo muka saya kan fadin Allah subhanahu wata'ala ta'ala qala qarinuhu rabbana ma أطغيته walakin kana fi dalalin ba'id nan muka kwana haka ne haka ne tayyib mun yi karatu game da dan adam da halayya na ƙiyama da dan adam zai zuci kansa wa khasatan wanda ya bata lokacinsa cikin sabon Allah ranar tashin kiyama idan ya ga littafin ayyukansa aka ce mai iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban lokacin zai yi kokarin cewa duk wanda bai saba ya saba ma Allah zai yi kokarin neman mafita muka ce har wa'ansu maluma suka ce shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid muka ce wa'ansu maluma sun kawo cewa bawa zai yi kokarin cewa mala'ikan da aka kallafa shi da zana ayyukansa na alkhairi ko kuma wanda aka kallafa shi da zana ayyukansa na sabo ya kara masa ne ce Allah ban kara mai komai ba wannan shine abin da ya aikata har muka zo muka karanta cewa duk wanda ya bi wani ka bautata ma Allah bisa son zuciyan wani ko ka bi wani ya batar da kai abocinka ne ko shaitani ka bi ko malaminka ne ko waliyi ko sutije ka bi ko wa ka bi idan ya zama sanadiyan kai ka wuta to ranar tashin kiyama sai kun dinga sine mazuna mun kai kan wannan aya lokaci yayi halinsa muka saya yau za mu maimaita ayan sai mu yi bayani iya abinda Allah subhanahu Ta'ala ya sawaka muna Allah mu ce ruku ya bamu ikhlasi Allah ya sa maganan da za mu yi ya fita daga cikin zukatanmu ya fada cikin zukatan bayan Allah Allah kakka jarabce mu da riya Allah ka ba mu ikon kuma fassarawa daidai masu saurara kuma Allah ya ba su ikon jin daidai idan aka je wurin aiki ai ai Allah ka kuma ba su ikon su aikata daidai za mu bar mala ishaq ya karanto muna daga fadin Allah qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id na'am أعوذ بالله من الشيطان قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد Allah zai ce Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin cewa 'yan wuta bayan sun shiga wuta za su fara sine mazuna to lokacin ne shaitanin da mutum ya bi son zuciyansa ya kawaita maka sabo lokacin zai ce rabbana ma tughaitu ai rabbana ma wa ala tughyan Allah ba ni na sa shi ya saba maka ba ba ni na zama sanadiyan ya saba maka ba saboda shi ne malamin mu Abubakar Aljazairi ya kawo cikin tafsirin sa yake cewa ai wa qala qarinuhu ai al malakul muwakkal bihi na wanga na farko kenan na biyu da yake cewa rabbana ma atghaytuhu ay yaqulu qarinuhu min ash-shayatin ya rabbana ma atghaytuhu ay ma hamaltuhu ala tughyan ya kai ubangiji shaytanin da aka kowa mun karanta kun shaji cikin bayanai na malumma sun karanto muku hadisai ingantattu da ce nuna kowane su da ce nuna kowane dan adam akwai mala'iku da ce kula da ayyukanka na alkhairi ko na sharri sa'annan akwai shaitani kuma da aka sa yana nan tare da kai yana maka wiswasi har annabi Muhammad sallallahu alaihi ya nuna shi na saya musulunta mun gane ko to wannan shaitani da ka ko aboki muka ce kuma shayatin kuma akwai shayatin al-ins wal jin akwai na dan adam akwai shaitani dan adam kai da kanka in ka ganshi ifritu ma da kanshi ya ganshi ya iso akwai wani na saboda kwarewa cikin sharri da sabon Allah cetani da kanshi baya da sa. ya san ya riga da ya gama da shi saboda shi to wannan shetanun sawa'an dan adam ne sawa'an mutum ne ko kuma aljani ne to ranar tashin kiyama sai kai da shi kun ne ma juna saboda insha Allah ce qala qarinuhu rabbana ma atubaituhu abokin tafiyanka wanda ya zama sanadiyan baka bacewanka zai ce ma Allah ya Allah rabbana ma atubaituhu Allah ban batar da shi ba ban zama sanadiyan batan shi ba walakin kana fi dalalin ba'id kawai yanda al'amari ya ce ya kasance ne fi dalalin ba'idin Ali huda ya kasance na cikin bata wanda yayi nisa daga barin shiriya. ya kasance haka kawai yayi rayuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye kawai mai shi ya shagala ne da sabon Allah ya shagala da shirkan shi ya shagala da mai betin shi ya shagala da abun nan loto yanka loto da sauransu da kawai ta maka turanin tashin kiyama zai baranta ga dabarinka saboda shi ne ya zo cewa idan aka gama hukunci tsakanin bayi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr wa'da al وعدكم wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لفي عذاب أليم shaitani zai ce lamma kudi al'amuru lokacin da aka zartar da hukunci tsakanin halittu lokacin aka shiga wuta za a fara ana kuwa kuwa za a fara blaming juna za a fara zargin juna shaitani zai sa shi ya tsaya ya mai mutanensa kutuba. kuma ya ce musu ku kama mini baci ku saurare ni wannan hayaniyan bata da wani amfani ku saurari ma gaskiya na zance na gaskiya lokacin zai musu gaskiya duk rayuwar ce amma ranar bayan an shiga wuta zai ma mutanensa gaskiya ai lokacin bukatansa ya biya lokacin zai ce musu a'a ai to ku ne ku ne ba ku da hankali masalan daga gare ku ne ba gare ni ba ku daina ciran sunana mana ta kaka kamar 'yan wutan sun ce mai ta kaka sai ce musu yawwa an zo wuri yanzu zan muku bayani inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya yi muku alkawari kuma alkawarin Allah cikawa aka san Allah da shi baya saba alkawari Allah ya muku alkawari ne duk wanda ya aiki na nagarta zai saka masa da goma wanda ya zunubi zai saka masa da ɗaya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله يجي duk wanda yazo da aiki na kirki aiki na nagarta man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aiki na nagarta yana da kwatankwacin wannan aiki times 10 wa man ja'a bis sayyi'a duk wanda ya zo da sabo zunubi ka aikata kowane irin zunubi ne Allah ce fala yujza za a kara maka kawai irin zunubin da kai za a baka mu riba tausayin Allah da yanda yake kaunan mu da yanda yake so mu gulla a cikin aljanna amma muka kiya sallallahu alaihi sallam yace cikin hadisi ingantacce annabi yake kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkaninku za ku shiga aljanna annabi na magana da halshe yana magana da sahabansa yana magana da al'ummansa gabaci daya annabi ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin ku za ku shiga aljanna fashe wanda ya kiya aka ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa man aba ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna akwai wanda zai ga aljanna ga aljanna ce bai shiga annabi ce akwai mana ta'ani dakhala aljanna duk wanda ya mini biyayya ni annabi Muhammad ya bi abin da na kawo bai kara ba bai canja ba saboda idan ka bi ka kara ko ka canja har yanzu akwai matsala duk wanda ya bi abin da na kawo da halal janna zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba makarantar suwani annabi faqad aba shine wanda yake nan maluma suka ce mudiba tausayi da ladabi cikin magana da annabin mutum ne da baya so ya ringa firta wa'insu kalmomin da bai da ce da muni har wurin fadi ko da ma gaskiya ne mudiba suka ce da annabi ya ce wa man asani da halannar ko amma sai bai ce wa man asani da halannar saboda tausayin da yake ce al'ummansa bai ce wanda ya saba min za shi wuta sai ce wa man asani faqad aba wanda ya saba min ya ki shiga aljanna in baka shiga aljanna ina zaka huta alkawarin Allah ce nan duk wanda ya kirki zai a saka mai wanda ya shari zai a saka masa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah ya muku wannan alkawarin wa wa'adtukum sai ni kuma iblis ni kuma shaitani na yi muku alkawari alkawari na shine na kawaita muku rayuwar duniya na zayyana maka na nuna maka cewa kar da kai tuba akwai lokaci a ce maka yau ka ce gobe bari ka ce na bari insha Allah kai dai bari in ci wannan kudi in ya kare tunda dai na riga na yanka kun gane abin nan cewa an yanka ko eh kun sani my bet nan da saura sauransu tunda dai na riga na yanka bari in kama cin wannan kuɗi yanzu ba zan koma ba kana cinye kuɗin yana karewa shi tani zai ce kai dai dai once su guda dai kai dai haka shine alkawarin shaitani saboda shi cewa wa'adtukum sai nayi muku alkawari fa akhlaftukum na saba muku alkawari fala talumuni kar da ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku mun suna da azaba mai radadi yau shaitani ya musu gaskiya ko bai musu gaskiya ba ba ku an sami ba ya musu gaskiya wurin ya musu gaskiya saboda azzalimai suna ma cikin azaban sannan a ce musu wannan khutba Allah subhanahu wataala ya samu dace kun ga nan fadin Allah qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu gashi ya bayyana yayi inkari saboda shi ba shi kadai ba duk wani wani waliyin karya ko shehi ko menene yayi maka alkawali cewa kai dai duk abin da zaka yi tab kar da ka yadda wani ya daura ka akan keken bera saboda ranar tashin kiyama fa sai ya barranta daga barinka kamar yadda wani shehi wannan ba na ji bane na karanta cikin littafin su yace cewa laysa li ahadin an yudkhila kaffata ashabihi aljannata wa in amilu min adh-dhunubi ma amilu wa fa'alu min al-ma'asi ma fa'alu illa sai ya menshin suna wai babu wanda ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ya ce walaysa li ahadin babu wani da ya isa kenan annabi ya shiga ko bai shiga ba annabawa duka sun shiga ba ma annabi kade ba babu wanda ya isa ya sa dukkanin mabiyansa wani shehi kenan dukkanin mabiyansa ya sa su aljanna ko da sun yi sun aikata zunubai kowane irin zunubai suka aikata ko da sun saba ma Allah kowane irin sabon Allah fasin shi shehin ga shi zai sa mutanensa ko da sun saba ma Allah kaga wanda ya ce maka haka kai yadda ka bi shi ba zai kai kai baro ka ba wallahi ya kai kai baro ka za ku je lahira kana neman sa baka ganin sa akwai wanda aka aka ce in aka zo lahira idan ka riki salatul fati salatul fati kana ta yi kana ta yi kana ta yi idan ka zo ranar tashin kiyama baka shiga aljanna ba ka zo ka zo ka kama kwallon rigansa ina da riga ma ne ran nan akwai riga a ta me nace son ku gane kar ka yadda wani ya daura ka akan cecen bera ya daura ka kan wani abu da ranar tashin kiyama za ka je ba za ka samu mafita ba malam sa kuma Allah subhanahu wataala ya ce cewa ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله أكبر Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi daga cikin shashin mutane daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillah akwai waɗanda ce rika eh, suke riko da waɗansu mutane man yattakhidhu min dunillah waɗanda ce rika waɗansu koma bayan Allah an dadan abun bauta suna ɗaukan su mazuya min dunillahi koma bayan Allah duk wanda ya ce maka haramun da Allah ya haramta ka je ka yi idan aka hadu ranar tashin kiyama ka ce shi ya ce ka yi ka bautata masa ko baka bautata masa ba wanda ya haramta maka halali ka bautata masa saboda shi Allah ce daga cikin shashin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan arbaban yuhibbunahum ka hubbillah za su riki wa'insu mutane masoya alloli suna son su kamar yadda suke son Allah kuma Allah Allah shi yafi karfin yanda za ka so wani son irin son da kace ma Allah subhanahu wata'ala sa'annin ka bautata masa ya saka aljanna Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin hadisin kudusi ana aghna shuraka'i min ash-shirk man man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka yace cewa ni Allah na wadata daga barin masu shirka da shirkansu tun wanda ya aikata wani aiki da kai shirka da ni Allah a ciki Allah ya ce na barka da shirkanka Allah baya bukatan wannan aiki. kai har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan ka so annabi ka so wani soyayya irin soyayya da kace ma annabi imani ka bai cika ba balanta ma Allah hadisi ingantacce daga bacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين babu dayanku dayanku imaninsa ba zai ba zai cika ba dayanku imaninsa ba zai cika ba fashe ran da ya fara jin cikin zuciyansa yana son ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fiye da kansa fiye da arzikinsa fiye da babansa da ummansa kai fiye da dukkanin halittun da Allah ya yi sa ka fil kana son annabi fiye da kowa sa'annan imani ka zai cika ba za ka zo ka ce muna ka annabi da babanka ba wani a zagi annabi ba kai fushi ba zan an ce babanka sai ka tashi kai mari wannan menene ma'anar shi ko ba a nuna maka ba ka san kamar ma'anar shi kana son babanka ya fi annabi saboda annabi baka taba mari ba ko ka taba yi amma wani ya zagi babanka ka mai mata mare shi a'a wani ya fito kan social media yayi kwama challenge yayi wawancin shi yayi shirme ba kai fushi ba sai wanda ya fito ya kare hakkin annabi ko ya kare mutuncin Allah sai wannan mutum kace fushi da shi ba ka son wanda wannan mutumin ba ka son shi fiye da annabi ba ku an sami ba kada son shi fiye da annabi an taba annabi ba kai fushi ba an kira sunan shehunki ko ko sunan shehun ka samu damuwa cikin zuciyanka na annabi oho ai annabi annabi ne amma na shehi dai kai ku za ku kare kana son shehi fiye da annabi ko baka son shehi ka fiye da annabi to wannan rashin imani ne alama ne da ce nuna imanin mai shi bai cika ba balantama ma Allah sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani ay allazina amanu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya waɗanda suka yadda Allah shi ya fi cancanta da bauta addinin musulunci shine addini da babu irinsa kuma shiryan annabi muhammad ya fi shiryan kowa e, ya fi na kowa to waɗanda a ce maganar su sai Allah ya ce ashaddu hubban lillah su za ka same su suna masu bala'i masifan kaunan Allah subhanahu Ta'ala). za ka ga kaunansu ya fi karfi akan Allah da manzonsa sallah ce walau walautara da yayin da za ka gani istabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Allah ya ce ranan tashin kiyama ranan da wa'anda suka bi wa'anda aka bi su za su barranta daga barin wa'anda suka bi su manya shugabanni shetanun mutane da aljannu bokaye waliyan karya da suka daura ku kan cecen bera a ce maka kai dai iko mai ba dai kana son shehi ba eh to insha Allah za ka je aljanna ko har ma wani wawa wai su su ɗan faila ko ko su ɗan tarikan tijjaniya wai su man rabbukan da ake tambayan kabari ma ba a musu in mala'ika ya yi maka haka ya maka rashin kunya za ka iya shan shi da mari ce wanga wawa ne ana neman wawa shi wawa Allah ya kiyaye to irin wa'annan da suka taimaka muku kuka yi ta yin abin da kuke so za su barranta daga barin duk wanda ya bi su ranar tashin kiyama lokacin ne mabiyan kuma za su ce law anna lana karratan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna Allah kai da ma za a maida mu duniya ne yanda yau muka zo kiyama suka nuna muna ba su san mu ba yanda aka yi muna alkawari cewa za a zo filin kiyama da wani babban bargo da ce da arjihu dubu saba'in ko kowane arjihu ɗaya kuma za a sa mutane dubu saba'in ciki ko sai kuma kaza ka zo kiyama kuma babu wannan mutumin ya tashi babu riga babu wando lokacin mutanen za su ke mutane wanda suka yadda suka bi shi kan wannan suka ce kai ashe dan 419 ya muna 419 to Allah ya za a yi da ma za ka komo da mu duniya fa natabarra minhum kama tabarra'u minna mu ma mu nuna musu basu ba mu san su ba mu ki bautata mu ki biyayya gare su mu bautata ma Allah mu yi biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah zai nuna musu shirman su da aikin banzan da suka yi hasaratin alaihim wannan hasara suna cikin nadama da hasara zai aikin da suka aikata biyayyan da suka zai koma musu hasara ranar ranar tashin kiyama Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar kuma ba za su fita cikin wuta ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda shi malami shehi waliyi kowa ma ne ne mastanka ne ana bin shi ne kawai lokacin da ya bi Allah lokacin da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aka daura shi shugabanci akan dukkanin halittu bayan mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya saya kan mimbari saboda ka gane waliyan gaskiya da na karya waliyin gaskiya shi yana yadda cewa shi mutum ne yana yadda cewa yana kuskure yana yadda cewa ba shi da wuta ba shi da artanna amma duk wanda kaje cewa ke ci buga kirji cewa zai ba zai saka artanna to ka guje shi idan wani na sa arjanna ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya sa wayo sa arjanna ai kai annabi ya kai kawo kan Abu Talib ya shirya annabi yayi iya abin da zai iya لا تهدي إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من har Allah ya saukar da aya da yadda ya kokarin annabi akan Abu Talib ya shirya ya shiga musulunci saboda taimakon da ya ba musulunci da agajin da ya ba musulunci Allah ya ga kokarin annabi kai kawo sai Allah ya ce ma annabi Muhammad kwantar da hankalinka ai shiryan ba hannunka ce ba innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shirya da wanda kaga dama walakin Allah yahdi man yasha kawai Allah shi ke shirya da wanda ga dama kaga annabi ya ce ma ya Fatima bintu Muhammad salini min mali ma shikti fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya ke Fatima roke ni daga cikin arziki na tun ina raye saboda idan baki abin da ya dace ba idan muka je kiyama ba kowa kowa ta kansa wannan annabi na nuna cewa shi bawa ne ga Allah ceton ma da aka ce annabi na da shi annabi na kara karantarwa cewa ba shi da hanyar ma ya ceto sai Allah ya ba shi izini haka ne ko ba haka bane Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun Allah ya ce masu ceton ma hadisai da yawa sun nuna cewa annabawa sun ceto malumma mutanen kirki sun ceto hafizan alqur'ani sun ceto saboda ka gane wannan ceton ba ikon su bane kada ka fara proudin tun nan duniya ka je ranar tashin kiyama ka fada cikin bala'i Allah ya ce wala yashfa'una illa liman yattaba ko ba masu ceton ma ba wanda ce ceto fashe wanda Allah ya yarda mai ya ceto من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه با wanda ya isa yayi ceto gaban Allah fashi da izinin Allah saboda shi duk tunan duniya mai shi na buga kirjin cewa in aka je zai saka aljanna idan ya samu dalili wai ba su wai buga mai wannan stamp din ba kwan sami ba akwai to shirme ne kawai ko da ma ba zai ma wa'insu dadi ba amma gaskiyar magana shine shirme ne to abubakar saboda ku gane waliyan gaskiya lokacin da aka daura shi shugaban musulmai sai da ya sa ya yi hutubansa ya ce ayyuhan nas inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum ya ku tattaran mutane an daura ku zama shugaba a kanku ba saboda na fi ku ba فإن رأيتموني على الحق فعينوني إذن كوكا ساميني إنا كان ديدي كتي مكامين أكن ونن فيها وإن رأيتموني على الباطل فقوموني إذن كوكا غنا كوتي ما ألا نكوتي ما كرنتر ترسوا النبي كديدي تاني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم au ati'uni ma ata'tu Allah ku min biyayya lokacin da nayi ma Allah biyayya kuma lokacin da nayi muku umurni ku ma Allah biyayya fa in asa'tu Allah fala ta'ata li alaikum amma duk lokacin da na saba ma Allah to bani da bana bin ku hakkin biyayya a gare ni shi waɗanda su ne waliyan gaskiya ko dai to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace saboda shi kar da ka yadda wani ya maka karya wani gatanan gatanan na wata wani bidiyo ma da aka zo aka fara wannan gatanan gatanan sai naji wani rasta ma ya fito ce ya ya ya ya ita rike tijan zuwa abun ya ofa Yan ceci na wani story story ku kuma kuna bari mu story story kun bar ɗan ceci su fara muna dariya mana wani karatu ki wani story story ba aya ba hadisi Allah ya jara saboda shi Allah subhanahu wataala ce ranar tashin kiyama za su ce rabbana ma atghaytuhu Allah ban batar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'idin ya kasance cikin kawai batane da ya nisa daga barin shiriya Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu da wannan nadaman da kuma sine majuna akwai ayoyi da yawa da cino na za su sine majuna ban su mu mu saya akai mu jima too sai Allah وتعالى wataala ya ce mai qala la taqtasimu قدمت إليكم بالوعيد الله سبحانه وتعالى لك تزيتي ما شو غبنين ده مبيان دوكا da shetani da yaransa eh boss kenan da yaransa ko aiki an cika musu aiki eh mana su yi aiki daidai an ba su abin da ya cancanta da su lokacin Allah subhanahu wataala zai ce la takhtasimu ladayya ku daina jayayya ku daina sine majura ku daina fada gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id hakikan da zan na riga na zartar da hukunci na azaba na akan ku yasa wannan jayayyan shi yace in yi shi yace muka zo ya sa ni cikin arjifu wayannan maganganun duka Allah zai ce kai ku kama bacin ku wannan fadan bai da wani amfani na riga da na zartar da hukunci na azaba akan duk waɗanda suka saba min kamar yadda dai alkawali na mana na rahama da duk waɗanda suka yi min biyayya shine fadin Allah qala la takhtasimu ladayya Allah subhanahu wata'ala zai ce ai la takhtasimu ladayya kadda ku daina jayayya a gabana ni Allah subhanahu wata'ala wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i ai qaddamtu ilaykum wa'idi bil azabi fi kutubi wa ala lisani rusuli na riga da na zaccar da hukunci na na zartar da zance na riga da na aiko manzanni na na nuna muku cewa idan kuka yi min biyayya fa ga abin da za ku samu idan kuka saba min kuma ga abin da za ku samu kuka yadda kuka saba to yanzu yau fadace fadacen da sinuwan ba zai muku amfani ba kawai ku kama baci azaban dai ya riga da ya tabbata Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu sai Allah ya ce ma yubaddalu ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid Allah ya ce ma yi yubaddalu alqawlu ladayya ba a canje zance a wurina Allah ne Allah zance da aka riga aka zarcewa baya canjawa Allah ba ni da kai bane ka fadi yau yau ka ce fari gobe ka ce me baki ko ba haka ba Allah ba zance baya hukuncin da shi ba a canja shi maluwan su maluwa suka ce menene hukuncin da Allah ke cewa ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canja zance a gabana ne, Allah wa ma'ana bi zallamin lil abid kuma ban kasance da sarki mai zaluntan bayinsa ba saboda shi Allah ma saboda ya nuna maka babu zalunci ba za a sa ka wuta ba duk da cewa cikin ilimin Allah ya tun san cewa kai dan wuta ne to ba za a saka wutan ba sai an kawo ka an auna maka alkhairinka ka da sharrin ka saboda kai da kanka ka tabbatar da adalcin Allah saboda shi Allah subhanahu wataala ya ce wa nad'u al-mawazin al-qist wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يجي ونضع الموازين القسط اليوم القيامة زام زود ما أونينا قسكيا نرانا تاشي القيامة وإنس معلومة سكتشي كي ما أونا ما سبودا an yi su ne musamman na tashin kiyama kawai ba a taba amfani da su ba me za a zo a yi za a zo a auna ayyukan bayu me za a zo a yi za a zo a auna bayu da kansu Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci rai ko da kwatankwacin zarra ba shine fadin Allah wa ma ana bi zallamin lil abid ban kasance sarki mai zaluntan bayi ba sai ya ce wa nadau mawazinal mawazin al qist li yawm al qiyamati fala nafsun shay'a sai ce wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibi ko da kwatankwacin zarra ne Allah ce za mu kawo kuma kai madalla kuma mun isa masu hisabi ko Allah bai isa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace saboda shi ce ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canja zance wurina wa yanzu malama suka ce menene zancen da ba Allah subhanahu wa ta'ala ce nufi suke ce fadin Allah la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i fadin Allah sai ya cika wutan jahannama la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i Allah ce zai cika wutan mana wutan jahannama da aljanu da mutane gaba daya shine zancen da Allah ya fadi ba za canja ba tunda kun cancanta da wuta sai kun shiga babu wani a inda nan duniya ne ko gaban wani da ba Allah ba ce wallahi wane ya ce min kaza wane ya ce min kaza za a diba cikin al'amari ko to wurin Allah babu wannan saboda Allah ai inda Allah na son ka bi ka je ka bi wani kan kan babu dalili haka kawai sai ce maka ka wuna kawai ka ringa jin story wani lokaci ma ka ce a faɗi muka dalili sai ce za a ɗebe maka albarka ko ko za a karbi iliminka an cire ka cikin halara ba mu ma shiga ta ma a cire mu mun yafe wallahi ba mu shiga a ba mu shiga ba mu ma shiga ba akwai wata rana akwai wani pejin da muke gamuwa da wayan sayan tijaniya muna dan muna debate sai wani dan tijaniyan da yazo yana ta karatu yana ta kan ayoyi yana ta kawo hadisai sai ce min kai wai wai wane dan karambani nan in kai wasa an karbe maka ilimi na ce har yanzu dai ni ban ga an karbe ba wai ya bar harshe na ya sisi ba zan yi magana ba ikon Allah Allah ya samu dace Allah dai kiyaye to wurin Allah saboda Allah baya son ka bi wani saboda shi ya turo da manzanni ba ku gane ba wa ma kunna mu'adhibina hatta hatta nab'atha rasula Allah ce kai adalcin mu da ikon mu da buwayen mu ya ya bari ma ba za mu azabtar da kowa ba fashe da bayan da muka turo mai da manzo annabi ya zo ko bai zo ba ya karantar ko bai karantar ba akwai wani abin da annabi bai karantar ba to ya aka yi annabi ya karantar da hadda addu'an shiga shigan kusfa ko bai karantar ba kai har lokacin da zaka sadu da matanka sai da annabi ya karantar da kai sai ya kai bai karantar da maulidi ba ba ku gane ba har addu'an shiga kusfa ba da maulidi da shiga kusfa wani fi daraja ba ku an sami ba a wani shiga kusfa a wurin ku kenan a wurin yan tijjaniya fa ba haka bane to in dai maulidi na da wannan darajar da wani wallahi cikin yan tijjaniya na jeje cewa daren maulidi ya fi daren lailatul qadr daren maulidi wai ya fi daren lailatul qadr to idan wannan maulidin gana da darajar da daren sa ya fi lailatul qadr to lailatul qadr da bai kai ma maulidi ba ya zo cikin alqur'ani ko da bai zo ba malai saka inna anzalnahu fi lailatul qadr ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نهر ما معي مولدي malam safiya kuma haka daren maulidi fa ya fi daren lailatul qadr mun samu sura su kutub da ce bayani darajar da lailatul qadr ke da shi ko da ya samu muna ko da aya ɗaya ne ma na maulidi wai kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un huwa daban huwa khairun mimma yajtami'una yajtami'una ma'anarsa daban yajma'una ma'anarsa daban to wurin zaka gane jahilai ne yajma'un suna tarawa yajtami'un suke taro ma'anarsu guda to jahilci ne duk wanda kaje ce maka wai ayan maulidi kenan to jahili ne to da aka saukar da ayan don Allah da aka saukar da ayan sallah annabi bai sallah ba da aka saukar da ayan azumi annabi bai azumi ba da aka saukar da ayar zaka annabi bai cire kai akwai ma kwamiti ne na karban zaka to ya ka da aka saukar da kulbi fadlillahi wa bi rahmatihi annabi bai tara mutane ayi rawa ba ba ku an sami ba kenan maganan ba gaskiya bane Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace saboda insha Allah ya ce ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canje zanje saboda Allah baya so ranar tashin kiyama ma ka zo da wani gatanan gatanan saboda shaka turo da manzanni suka karantar da kai duk abin da ya zama gaskiya aka karantar da kai duk abin da ya zama bata idan kai ka je ka zabi makanka batan to ranar tashin kiyama babu wani magana Allah dai da ya alkawarin cewa wutan jahannama za a cika za a cika wutan jahannama minan minal jinnati wan nasi ajma'in da aljannu da mutane sai an yi wannan Allah ya samu dace amin saboda shi Allah ya ce ranan يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا هذا ما تون هذا ما توعدون لكل أواب حفير Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar nan za ce ma wutan jahannama halim talati shin kin cika wata qulu hal min wutan ta ringa cewa kai Allah ai na cika babu inda za a iya kara wani fassara ce nan hal min shin ina da inda za kara ne ya kai Allah babu na cika wani subhanahu suka ce a'a za a ce ma jahannama halim talati shin kin cika ta ce akwai wani dan iska ne a kawo shi halimin mazida akwai wani ne a kawo shi ranan ranan duk wanda ba Allah da manzonsa ya bi ba wallahi sai ya ciza ya sansa sai ya nemi a maida shi duniya ya zo ya nuna ma shi wanda ya batar da shi bai san shi ba ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ranin da azzalimi zai ciza hannunsa ya ce kaito da ma na rike hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi na mai da shi hanya nan ya laitani ya wailata laitani lam at tattakhidh fulanan khalila kai to na bone na da hasara na da ma ban riki wa'ancan mutanen na doke su abokanai ba da ma ban riki wane na zama da shi abokin tafiya ba me zai ce laqad adallani laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani ya batar da ni daga barin ambato daga barin zance na gaskiya shine na Allah da manzon Allah lokacin da gaskiya ya bayyana sai ya koya min wani abu daban Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye kaga wannan nadama bai da wani amfani to ranar tashin kiyama Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id daidai lokacin da yan jahannama ana ta fama da su to yan aljanna kuma an kusanto da aljanna ghayra ba'id aljanna na kusa da su ba da nisa ba wai suka ce tun gabanin su shiga aljanna za a kusantar da aljanna saboda shigan shi zan musu sauki wani suka ce a bayan sun shiga aljannan ne ni'imomin arjanna ne za a kawo shi kusa ba sai ka tashi yanzu ka tashi tafsiri za ka sha ma market ka sai kwado ka sai apple inda a cikin arjanna ne shikenan kana bukatan apple ga apple ba za ka tashi wurin zaman ka ba kuma ga abin da kake so Allah ya samu dace inda muka fadi daidai Allah ya samu da cikin mizani inda muka yi kuskure Allah ya fi muna nan da zamu dakatar da zancen mu inda muka yi kuskure Allah ya fi muna inda muka yi daidai kuma Allah ya samu da cikin mizani Allah ya kara ma malamin mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama mai kafara wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين muna gode ma Allah muna neman taimakonsa muna salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna rukun abin da ake karantar da mu nan idan muna sababi na shiga aljanna da bamu mu ya biya muna bukatan mu duniya da lahira Allah kaka sa mu yi wahalan banza Allah muke oka magabata iyayenmu Allah ya sa aljanna ne makomansu mu ma Allah ya sa mu cika da imani rayuwan kenan kowa ya kokari ya doki guzuri kafin ranar ya kai shine mutuwa muna roƙon Allah Allah ya karba muna abinda ake karantar da mu shi karatu ko zuwa wa'azi ba ana zuwa ba ne saboda yayi kowa ne na burge ni kowa ke yi a'a ana zuwa ne saboda a infana kaga sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta haka suka zama malumma aje aji a yi aiki da shi wani sahabi shekara goma abdullahi bin umar ne in ban manta ba shekara goma yayi yana cikin suratu baka yana karanta shi ya haddace shi da tafsiri da komi saboda shi abinda ake so shine abinda ake karantar da mun nan in ma ba zai yi ba rana ɗaya ko ko ranar da ka zo ka doki duk abinda ake faɗi amma ka samu daya biyu ka je da shi gobe kuma haka jibi kuma haka to shi a waye gari ka zama malami amma kaka saura kullum ban sani ba ban iya ba a'a kaka saura haka abinda ake karantar da mu muta aiki da shi yanzu aka inda kake ga wallahi akwai inda zaka je ka zama babban malami haka ne ko ba haka ba kun ga zuwa wazin da ake ga unguwanku gidanku da ke zuwa wazi wani abu ne sha tambaye ka ko za su tambaye ku ce malam muna da tambaya ce ani ba malam ce a kai ina zuwa wazi ai ko ba haka ba saboda shi wanke nuna kai da su ba daya ba su da kansu sun tabbatar kai da su ba daya ba to saboda shi mu yi kokari abin da kake yin nan ka tabbatar kuma kana cin moriyansa kana fahimta kana aiki da abin da kake ji Allah ka fahimtar da mu wani dan agaji ne yake ce mine ce malam ai mu gidanmu ni shehu ne ai ce ni babban malami ne gidan mu. ni ke fatawa da makabanni. eh akwai lokaci lokacin corona komanda <laughs> shi ne limami kuma shi ke fatawa kuma kowa gudu shi ya saura ya tara waɗansu mata yana ba su yana ana sallah kuma ana fatawa to ka gani ko da ba a fahimtan abin da ake fadi ne ranan kuma ka ce zo ka ba mu sallah ka ce ni bai yi ba kuma bai yi ba to Allah ka karba muna Allah ka karbi ibadunmu ko kuma Allah ka yafe muna in ba tambaya na ga lokaci sauran minti biyar in ba tambaya she mu ya addu'a mu tashi na na wa alaikum salam tala na na wai mutum ne limami kana tare da limami she ya yi kamar limami ya yi kuskure ne ashe bai kuskure ba she kai ka ce mai subhanallah da ka ce mai subhanallah bayan ce mai subhanallah nan to lokacin limami bai kuskure ba kun bai bi ka ba da bai bi ka ba aka kare sallah kai da kace subhanallahi me ke tare da kai ba komi tare da kai ba komi tare da kai saboda abu zai kama limami ne sa'annan ya kama ka to tunda bai kama limami ba kai ba abin da ya kama ka wallahu alam a taimaka fi sabilillah taimakon masallaci fi sabilillah bayan Allah Allah yarda lafiyar ya karu gobe insha Allah za mu yi karatu Na Allah ta insha Allah amin amin Allah ya karba muna na ba tambaya ko kuma na. alaikum salam Na. na cikin kabari mana wai jiya cikin karatu an karantar da su cewa ranar tashin kiyama akwai waɗansu aikinsu 50-50 ne alherin 50 ne mugun 50 ne waɗannan mutane akwai inda za a kai su shine ashabul a'raf su tsakanin wuta da aljanna suke ba su wuta ba su aljanna haka suke shi dai tambayan shi ne haka za su dawwama maluma suka ce a a karshe an cece su a je da su aljanna kuna fahimta ko amma shi ne yake tambaya wannan cikin kabari an samu haka ko a to tun da dai kiyama haka ne kabari kuma haka nan ne muna fahimta ko da a'raf kenan in sun kalli 'yan wuta shi su ga wutar Allah kaka samu cikin waɗannan mutane in sun kalla yan aljanna shi ce ya ku mu yan aljanna kuma ku turo muna wani abin dadin ku suna nan dai tsakanin aljanna da wuta to Allah ka kare ka Allah ya je da mu ya je da mu aljanna gaba daya ko dai ba haka bane Allah ka samu aljanna da ka, da tausayinka Allah ka ka kalla abin da mu muke yi ka hana mu rahamanka Allah ka karba muna na na'am na gaba tambaya na'am wa alaikum wai yana cikin tahajjudi yana sallah cikin sallan yayi yi ruku'i yayi sujada ko yana sai ne kawai shi ya ruwa ya sha a'a bai dace ba bai dace ba yana ma ba ta sallah bai dace ba an yi sallama ne kaya ka zauna kaya ka huta kaya ka sha ruwa kaya ka yi komi amma ana cikin sallah ka ci abinci ko ka shaguwa bai dace ba wannan musulunci bai yarda shi ba akwai wadansu ababe sun halalta cikin sallah akwai waɗansu ababe sun haramta cikin sallah shine cikin sallah ya halalta ka misali ka dan masa wani na ta muna fahimta ya halarta ka dan masa ma wani ya halarta fonin ka na ring she ka dan taba shi haka ka katin shi amma bai halarta ba ka yi haka haka bude ka duba wani ba ne tukunna sa'an nan ka ya ka kashe eh akwai masu yi ko dai a bai halarta ka yi aiki dai wa? ai kuna fahimta waɗansu aiki ƙanana shi ya halarta cikin sallah akwai ma wani ma foninsa na kasa yana yin ga har ya koma kasa ya doki ya kashe shi ma bai yi ba aiki ya yi yawa mana ka duba ka je har kasa ka je ka doki wannan duka bai yi ba Allah ka kare mu Allah ka fahimtar da mu da na alaikum salam tada wani ne ya rasu bai zuwa masallaci amma da ya rasu yan gidan shi sun shaida kamar yana sallah na amma bai zuwa masallaci to shi wannan na wai mutum ne ya rasu kuma baya zuwa masallaci amma 'yan jidan duka sun tabbata yana sallah an yayi mai sallah eh an mai sallah amma waɗanda za su yi mai sallah ba manyan malumma za su yi mai sallah ba kwabaloli kamannin shi ne za su yi mai sallah saboda kwabaloli kuna fahimta ku saboda duk wanda bai zuwa sallah masallaci ya bar sunnan annabi muhammad sai shi a tara waɗansu kuma ire-irensu shi a samu wani, wani kuma da bai zuwa masu sallah ce shi limami ya ba shi sallah kun fahimci magana ba za a ce limamin unguwa ya zo ya ba mutumin ga sallah ba amma an yayi mai sallah eh yana bin mutane hakki musulmi ne amma kuma yana kan hatsari saboda ya bar sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana cikin sunnan annabi zuwa masallaci bai dace namiji kai sallah gidanka ba amma yau ya kai inda yanzu aka ga alhamdulillah ka duba yanda masallata yake cika wani na nan azumi na wucewa shi da sallan asuba she wata she ina musulman ka duba yanzu yadda masallatai ake cika amma in sallah yani azumi ya wuce shi ga mutane su koma kaman abin ba saboda Allah yake yi ba wai hankali wai hankali kan mu ba ta aikin mu Allah ka kare na Thank you. <laughs> ban gane ba mutane ne suka hadu suna hira to suna azumi ko ba su azumi suna, suna azumi na na wai mutane ne sun yi azumi amma kuma bezi suke zaune shehiran mutane kasan yawancin bezin Allah ya ciyaye yawancin bezin malam ba na alheri ba ne she ka manta naka ka zauna bez wani kaza wance kaza wani kaza kai ka manta naka kuma cike kake da dauda shi yasa duk bezin da ba saboda Allah ba la khaira fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas Allah yace yawanci yawancin bezin ba alheri cike. haka Allah yace kuma haka nan ne wallahi da akwai wani yaro na muna wucewa shi in ce bari mu bi unguwan ga za mu samu lada ce ce bi malam wani lada za mu samu nace tun mun wuce su yi magana na kuma na samu lada <laughs> wallahi shi ce bari mu bi nan haka zan samu lada kuma na tabbata na samu lada saboda tun na shiga za yi tun na wuce za yi magana na alhamdulillah yanzu abin an fahimci sunna eh karatun yanzu ka wuce ma suke tashi su tarbe ka su gaida ka da kuma ko ka gaida su ba su amsa sai ka wuce dubo bai gaisawa jirman kan shi mun ga bayan shi amma yanzu zo ko baka gaida su Allahu akbar wa'azi yayi amfani yanzu wallahi kana zuwa ma su za su stop ka suna gaida ka amma da <laughs> saboda shi abin haka ne shi ne yace tambayan shi wai saboda yi da mutane da suke kuma ga sunan musulmai suna azumi she shi yace shi bai kara bin su sallah shin ya dace abin da ke ciki ne kakka je wurin su ma balla ka bi su sallah kuna fahimta batun ka bi su sallah da kakka bi su sallah bai taso ba zuwan wurin ne ya zama ka haram ai she ka je wurin su za ku zauna ku yi me lokacin ne zaka ka me ku yi fira har sallah ya kai ku yi sallah ko hijira da barinsu ka koma ne ka koma wani unguwa ka koma wani wuri ka koma wani bezin da ba a sabon Allah in ma ba dole bane ka zauna bezi ai ko ba haka ba o oh, shi ka je kana karanta Qur'anin ka ko ka je ka zauna wurin wani malami ko almajiri kana karatun ka yafi maka amma a zauna kawai beji ana yi da mutum ka sani cewa in baka yi hankali ba za ka bata aikin ka duka ne amma cewa ba musulmai bane wannan a'a amma yana ba ta aiki bai kamata ka zauna da su ba ma ballace ma ka ce sallah kai ba za ka bi sallah ka gara zaune da su ko suna fira kai ba ka sa baki in sallah ya kai su yi sallah kai ka ce baka za ka kawo gaba tsakaninka da su ne kaka zauna da su sam kaka zauna da su sam Allah ya kare Allah ya ciyaye abinda haka na ikhlas eh, ya falak cikin wutar wai yayu cikin wutir ka karanta falak da ikhlas da nasu ai asalan ma haka ake yi ai Asalan ana karanta sabbi suratul a'la cikin raka'a na farko suratul kafirun cikin raka'a na biyu sa'an nan na karshe shine witir shine yani yani ikhlas da ma'uzatai so ake karanta annabi sallallahu alaihi wasallam so da wa haka yake wani lokaci yana juyawa mana yana sakewa yana karanta amanar rasulu da makamanni saboda shi ya dace kowane sura kowane aya ka iya ka karanta amma akwai wadansu ayoyi da surori da suka shahara cikin wadansu salloli kuma ba dole ba ne amma in ka yi kuma ka yi sunna in ba ka yi ba ma ba ka yi laifi ba na ta muna fahimta yawanci a'ala da kafirun da ma'uzatai ne ake karantawa she kai ba ka yi ba ba ka yi laifi ba muna fahimta kai ba kai ba kai ba ba kai laifi ba kuma ba kai in kayi ba ba ka ce a'a be nan wallahu a'lam Allah ka fahimtar da mu abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji aiki da shi In inda muka yi kusko Allah ka gafarta muna kabbana ta kabbal minna tuba alaina innaka antas tawwabur rahim kabbana la tadana la dhanba illa ghafarta wala hamma illa farajta wala dayna illa qadaita wala su'a illa sarata matina allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma hitana waj'al al waritha minna wa ansurna ala man zalamana wa ansurna ala adana wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين